بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da wannan karatu da ke gudana a kan abin da shafi a hakam na fikihun fahimtar malikiya wanda muna yau muna cikin askari fatul jawad muna cikin kitabul mawaris muna fasali na usul shi ne ko? shahi na 441 kuma wannan shi ne ci gaba da karatunmu bayan tsawon lokacin da an ka yanke na zuwa aikin hajji da dawowa eh? nan na zama tashi fasulun al'usulu sabatu eh. ta a wannan fasali ya zo shi muna bayani akan abin da a sashen tushen matsala ta fara'ili matsala farilla tushen farilla abin abinda littafin Allah maɗaukin sarki ambata shidda nisfi rubu'i sumuni sulusani sulusi sudusi wannan shi ne cikin littafin Allah aka samu ƙari farilla ta ɗaya suka zan bakwai su ne fuka hawa ke cewa al'usulu sabatu sannan mutu ashirun su ku suka ƙara biyu wajen matsala ta aljaddu ma mun yi shi baya to mun ka haɗa su su ne tara muna tare to wannan su ne usulu to lokacin da sun ka zama tara biyu uku hudu shidda takwas sha biyu ishirin da hudu sha takwas talatin da shidda waɗanda su ne tushe to amma ko da yake za mu je wannan guda cikin karatun bari mu tafi al-usulu sab'atun mun gane shi isnani lil-nisfi aw nisfaini ana buga dukiya a kasa ta biyu babu kasare saboda a samu nisfi ko a samu nisfaini don a samu nisfi ko a samu nisfaini ina misali ka zaujin wa uktin ka zaujin ka zaujin wa uktin to tushen dukiya nan za a raba biyu sai a buga ta biyu kuma na taka inganta ba a ƙara ta gaba an ba miji ɗaya cikin biyu don yana son mi to an ba wato ƴar uwa ɗin nan cikin biyu da ya rage don me eh a don tana asici don tana asiba nan kada ka dawo da magana farillata sai ka dawo da magana asici au ma bakiya ko kuma ana biɗan nisfin wa ma baƙiya za a buga ne ka wa uktin kabintin wa uktin kamar inda mai mutuwa ya mutu ya baɗiyarsa ya ba uwarsa ‘yar uwar da ake magana nan kada ka kama shaƙiƙiya ɗai haɗatar da al'addiya amma kada ka kama yar uwa ka hada ta da ya da al'abiya da ummiya da ummiya ba ta nan don haka in ya mutu ya bar yar uwa ta ya bar diyarsa ta tsatso ya bar yar uwa ta ya ko al'abiya za a bar zuciya ne an ba ya an ba diyarsa nisfi bisa ga farilla ita kuma yar uwa an ba ta ma bakiya ma bakiya ma kan eh? mun ƙari wannan wasa lasatun ba mun ce an ana farila bakwai ta sai a ba a hussaini lil'ummi sulusi kashi ɗaya don mi don sugo suna gado sulusi don sun ƙididdigu su ku waɗancan suna gadon fulsani su ma don sun dubu to amma a nan ba ta rabuwa gare su hmm? saboda bai kai adadinsu ba don haka ashe nan an dai kasa uku don biɗar sulusani da sulusi to za a yi ba a rabon gatari ba yadda za a yi ba rabin gatari ba sai a sa biyu ko kanun yan uwa ko kanun shakikai ko kanun lu'ummai sai a bugi uku bajul ba shi da ke nan ba can da an haka sa uku nawa an ka ba shi kai yanzu a ba su hudu can da an haka sa uku nawa an ka ba lu'ummai yanzu a ba su biyu sun raba ko hmm. to mu tafi aw ma baqiya an kasa uku domin neman nisfi domin neman sulusi ko muna magana sulusi na da ma baqiya hmm. ina misali ka ummin wa shaqiqin ka ummin wa shaqiqin kamar inda mai mutuwa ya mutu ya ba uwa tai mahaifiya tai ya ba dan uwa ne uwa dai uba dai to tunda mai mutuwa bai bada ba sannan ita uwa ɗayanta ba su ƙididdigu ba gudana to sai a buga uku in an ka buga uku in an ka buga uku sai a ba uwa kashi guda shi a sulusinta saura nawa shakika sai kwashe biyu shi asibina wa arba'atul lirubu'in an buga hudu don neman rubu'i wa ma baƙiya ana bi ɗan rubu'i ana da ɗan ma baƙiya to hudu za a bugawa ina misali ka zawajatin wa shaqiqin kama inda mutum mai mutuwa ya mutu ya ban mata ta ta aure ya ba shaqiqi ne uwa dai uba dai tace kane yace na amsa ce to mutai mai gado yace to mutai tace to ka san ni adda miji kuma ba mu haihu ba in su aiki na samu da ana kasa hudu ba ta guda sai an ka rabka hudu sai an ka ba ta guda saura nawa to shi sai kwashi kaya ne awwal sin wa ma baqiya hmm. an raba hudu domin neman nisfi da ma baqiya ana ta nisfi ana ta nisfi rabi rabi shi an nisfi ina misali ka wajen wa bintin wa asibin kamar inda mata ta mutu tabban miji da tabban miji sai tabbat ɗiya da tabbat ɗiya kuma tabbat asibi o'o oh, oh. sai harka hauta ta yi awo mata ta mutu tabban mijinta tabbat ɗiyarta tabbat asibinta mana tare to shi miji yau ya tashi daga lissi ya komo ga rubu'i domin akwai ɗaya amma ita kuma ɗaya tana neman rabin kayan uwarta asibi shi ko ya rika hannuwa na ya su murgiya yana jiran saura sai an ka buga hudu an ka ce to kai mai gida ɗauki naka ya ce nawa an ka ce ɗauki guda to ke ɗaya ɗauki na ki sace nawa an ka ce duk zai ce ta hin yawan ka ce saura ne an ka ce ba su bi ɗauki kai gida domin su an kasa hudu domin ana neman rubu'i ana neman nisfi ana neman saura wasa maniyatin lusumunin wa ma baƙiya hmm. an kasa takwas don neman sumuni mi a sumuni ɗaya cikin takwas wa ma baƙi kuma ana neman ma baƙiya ina, ina misali kaza ne wabinin kamar inda mai mutuwa ya mutu ya ban mata ta ta aure baɗa ne guda ina teta ko ba ina teta ba an kashe ƙaƙa za a yace abu ga takwas an ka buga ta kawai ce to ke ina ɗauki guda da ta ɗau guda sai ta ban nawa sai an ka ce yaro kwashe an gama rabin gado hmm. ka ganin 'yan mata ya ko na malam ya ce ɗabe da farilla awwa wani wa ma baƙiya hmm. ko ku ana neman nasi da ma baƙiya ina misali kaza tun wa bintin wa ammin kamar inda mai mutuwa ya mutu amma da ya mutu yabban mata ta ta aure baɗiya ta yi ta tsatso yabba ammi ne kanan uba ne kowan uba ne uwa ɗai uba ɗaya ko uba guda banda da ummi to shi ma nan za a buga takwas in an ka buga takwas mata sai a ba ta ɗaya cikin takwas ɗiya sai a ba ta hudu saura nawa eh saura uku sai an mai kwashi to jama'a muna tare da kuwa to waɗanga usulu da muwa karanta guda hudu wala al la yadkhulu hal aul wallahi kwarraba su shigar da aulu cikin ƙarya ta kare ba'un nan to nan gizo ka saka wasu tatun mutai ko